wannan baɗala da ake yi a najeriya da sunan mulki ya isa ba za mu yadda muna kallo a jefa ƙasar nan cikin wani hali na ha'ula'i ba don haka muka ce to kawai abin da ya kamata babu wani tantama babu wani ɓoye-ɓoye mu fito kawai mu gaya wa duniya mu kuma nomi haɗin kai da goyon bayan mutanen najeriya akan cewar wannan mutumin shugaban ƙasar nan na yanzu ba zai iya mulkin nan ba don haka 'yan majalisa majalisa tarayya muna da bukatar su yi maza su fara abin da za su yi domin su tabbatar da cewar sun tsige shi ya kama gabansa ba sai ya jefa mana kasa cikin wani rikici kun samu goyon bayan 'yan najeriya yanzu gajar takardar a gaban ki duk abin da muka faɗa kin gani a faɗin tarayyar najeriya mun samu kungiyoyi daban-daban daga kudu maso kudu daga kudu maso yamma daga arewa daga kasan ibo kungiyoyi guda hamsin 24 ga wannan watar za mu fito a yi zanga-zangan gama gari a abuja mu kama daga eh, baga junction mu kai ga majalisa mu bukace su da lalle lalle su fara wannan abin nan take na buƙatar su cire shi yanzu in aka zo aka ba ku wani abu na dan eh a dan ja ra'ayin ku cewa ku shi ke dai ba za ki kalle ni ki ce matalauci ne ni ba ko kuma ina hannu baka hannu ƙarya ko ba wani mukami ko kudi ko wani abu nake nema ba gwargwado dai mun san abin da muke nufi abin da muke nufi shine cewar ai wannan kasar tilas fa ni yanzu misali ai ina da zan iya samun abinci sau uku a rana inda yanzu dinnan ake azumi akwai wanda idan kunun buɗe baki idan ya buɗe baki shine na sahur kuma a ce a bar wannan abun ya ci gaba haka ba jama'a ba zai yi haka ba Na nemi jin ta bakin barista Ahmed Ali Gulak mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin siyasa a game da wannan yunkuri da ƙungiyoyin suka yi. Zargin 'yan adawa ne, domin kuwa kullum ina faɗi ɗan adawa duk yadda ka ke yi ba zai ce e eh, lele wannan shugaban ƙasa ya yi aiki ba. Ana ta ce shugaban kasa baya aiki, shugaban kasa baya aiki, amma sifirin jirgin kasa ya fara aiki tsakanin lagos da abuja ana ce shugaban kasa baya aiki shugaban kasa baya aiki hanyoyin mu gaba daya ana gyaran su kun sani daga abuja zuwa lokoja zuwa benin daga kano zuwa maiduguri daga uh, gombe zuwa adama yola duk ana wa'annan ayyuka a uh, wutar lantarki ana gyaranta ga kwanan nan ma ya je zungero ya ga da power plant na mambila ana yi dalilin haka duk mai ce shugaban kasar nan gullok jonathan baya aiki baya kasar nan kuma ko kuma ya yi kunnen uwar shegu baya gani baya ji domin kamar yadda na faɗa dan adawa duk yadda kake ko ka samu zaki da ransa kuka kara ka kashe zaki da hannu zai ce rabu da shi mace ce ya samu dalilin haka ba mamaki ba ne mana abin jira a gani shine ko masu faɗa a ji da ma mahukuntar ƙasar za su yi nazari akan yawan ƙorafe-ƙorafe da ake yi akan harkar gudanarwa madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.